rikici tsakanin fulani da manoma na kabilanci da ko na addini fashi da makami da satar mutane domin neman fansa na daga cikin manyan manyan matsalolin ke addaba najeriya a yanzu matsalolin da shehunan malaman jami'o'i da manyan mazanta kan harkokin tsaro suka danganta su da munanan kalaman da wasu malamai ko kuma shugabannin jami'u ke yi yayin da hannu guda kuma aka jefa irin wannan zargi ga wasu 'yan jaridu ta hanyar yaɗa bayanai ko hotuna na ƙarya Farfesa ya Rufai Amir Alkali farfesa ne mai nazari a kan harkar tsaro. Yau muna ganin mutane suna zuwa majami'u ko kuma masallace to komai ya faɗa komai karancin magana sai ka ga ta shiga zuciyar mutum to nan da nan sai ga cewa wani ya harzuka to saboda haka bai kamata mutum wanda shi ne zai taimaka wajen jawo hankalin mutane a yi haƙuri da abubuwa mai kasance shi zai sa fetu a cikin wuta na biyu ɗan jarida za a yi kashe kashe a wata ƙasa fa a yi su kamar shekara biyar shekara goma amma wani sai ya ɗauko ya kawo ya ce ai an yi su a najeriya a lokaci kaza to ya kai ɗan najeriya za a ce maka wannan hoto na mutane kaza ne na garin ku ne aka kashe ya kai ba za ka harzuka ba har ila yau ta taron sun danganta wasu tashe-tashen hankulan da yadda wasu ke buga gangar a ware ikirarin da shi ma ke kawo tsana da rashin kauna wanda cewar hajiya suratu mahadi ta kungiyar kare haƙƙin mata ta rafa sai an daina hakan za a samu zaman lafiya ingantacce al'umma ko suna so ko ba su so in allah ya riga ya haɗa ku ya aje ku a guri ɗaya to ba ku ne masu neman mu ya rarraba ku ba sai ku dai nemi me ya haɗa ku allah bai yi mu iri ɗaya ba allah bai yi mu wuri ɗaya ba ka allah ya so ganin mu kuma tilas mu nemi hanyoyin da za mu zauna lafiya da junanmu kowa ya tsaya inda yake amma a samu mutunci girmamawa da kuma tausayawa a tsakaninmu to amma musiba an ce bacci take kuma Allah ya la'ani mai tada ta manzo Allah ya la'ani mai tada sai dai duk da yabon da ta taron suka yi wa jami'an tsaron kasar dangane da irin kokarin da suke yi wajen dawo da zaman lafiya a kowane lungu na kasar manazartan sun bayyana cewar samun dawaman zaman lafiya a Najeriya ya dogara ne kawai hanyar shimfiɗa mulkin adalci da ƙaunar juna wanda shine kawai a cewar su mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta Dr. Usman Muhammad yana da cikin waɗanda suka gabatar da kashi a wannan waje. Matsalolin tsaro a Najeriya. Wannan matsaloli suna da yawa. Mafita dai guda ɗaya ne kyakkyawan shugabanci sannan shugabancin nan ya bi da adalci da tausayi idan aka samu wa'innan za ka ga al'amura sun daidaita yana da wahala a ce mutane suna yunwa suna fatara ka samu tsaro amma idan aka samu shugaban da aka yadda da shi to shi kuma sai ya waiga baya ya duba menene zai ma al'umma ya sassauta cikin matsalan da suke ciki. A gobe da ake sa ran za a kammala wani taron na kwanaki uku a yayin da ake sa ran za a gabatar da kasidu guda uku da suka shafi yadda za a karkaɗe harkar ta'addanci a yankin na Delta da kuma yadda za a ceto mata da yara da cikin irin wannan matsala da ke faruwa da kuma dakushe ku da tsauran ra'ayin addini ga samari. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, ya Hausa.